Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musanci ta Iran. Mushaba Adamu tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan auna lafiya. To abubuwan da zamu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan da kokun sam. Sai kuma labarun duniya da dumi su. Daga nan sai shirin nan na mu koma noma sannan kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. da fatan za ku kusance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. ga shirin nan na kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, biyu watan Disamban shekara ta 2020. wanda ya daidai da goma sha shida ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan disamban shekara ta 1945 aka raba kasar koriya zuwa kasashe biyu kafin yakin duniya na biyu dai kasar japan ce take mame da mafi yawan kasashe na gabacin asiya da hakan ya hada da kasar koriya amma bayan da japan ɗin ta sha kayi a hannun sojojin kawance waɗanda suka hada da amurka da kuma tare soviet a shekara ta 1945 sai kasashen suka ci gaba da yin so na kasashen gabashin nahiyar asiya inda japan take iko da waɗannan kasashe a lokacin tare da dai ta mamaye bangaren arewacin koriya ta arewa a yadda amurka kuma ta mamaye bangaren kudancin kasar sannan a rana irin ta yau bayan wani taron da aka gudanar a birnin moscow aka rattaba hannu akan bata raba koriya zuwa kasashe biyu wato koriya ta arewa da kuma koriya ta kudu koriya ta arewa mai bin tsarin gurguzu ta kasance tare da tare soviet yadda kuma koriya ta kudu mai bin tsari jari hujja ta kasance karkashin turawan yamma masu kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan disamban shekara ta 1956 fidel castro tsohon shugaban kasar cuba ya fara gwagwamar kwatar 'yancin kan kasar cuba daga hannun shugaba batista wanda ya zama dan koren amurka yankurin farko dai bai samu nasara ba domin kuwa amurka ta murkushe shi kuma an kama fidel castro an ɗaure shi sai dai daga bisani an kore shi daga kasar ta cuba da haka kuma fidel castro ya ci gaba da gwagwarmayarsa domin kowa bai ja da baya ba domin kuwa ya sake hada wata sabuwar runduna ta mayaka a shekara ta 1958 ya kai farmaki akan gwamnatin cuba tare da kwace iko da kasar daga hannun shugaba batista da farko dai fidel castro ya rike mukamin prime minister a shekara ta 1959 a kasar cuba sai kuma a shekara ta 1976 ya zama shugaban kasar fidel castro ya rike waɗannan mukamai har zuwa shekara ta 2006 lokacin da tsufa da rashin lafiya suka tilasta masa mika mulki ga dan uwansa Raul Castro. Da ƙarshe dai bayan fama da rashin lafiya Fidel Castro ya rasu a ranar 25 ga watan Nuwamban shekara ta 2016 yana dan shekaru 90 a duniya. da ƙarshen masu ko kun san cewa yau ce ranar biyu ga watan Disamba wadda rana ce da aka ware domin yaƙi da bauta a duniya. Manufar wani wannan rana dai ita ce tabbatar da daidaito tsakanin dukkanin 'yan adam. ba tare da la'akari da launin fata ko jinsi ko kabila ko yanki da suke rayuwa a ciki ba. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu sai a ga zama domin a saurari labarin duniya da ni mushtaba adam zan karanto muku labarin duniya da farko ga kanunsu iran ta bayyana cewa a kowace rana ta allah karfinta na soja yana karuwa fiye da mutane biyu ne aka kashe a kasar yaman in ji rahoton majalisar ɗinkin duniya a can kasar amurka kuwa adadin waɗanda suka kamu da cutar corona a cikin watan nuwamba kaɗai da ya shuɗe sun haura miliyan hudu to yanzu ga cikakkun labarun. Ranta ta bayyana cewa kotana rana ta Allah karfinta na soja yana karuwa ɗaya daga cikin manyan jami'an sojan ƙasar ta iran janar shirazi wanda ya gabatar da jawabi a wurin baje kolin kayan yaƙi na sojojin ruwan iran ya ce sabbin kayan yaƙi na sadarwa da sojojin ruwan suke amfani da su yana nuni ne da yadda sojojin na iran suka ƙara samun ƙarfi janar shirazi ya kuma jaddada cewa sojojin ruwan na iran suna da jiragen yaƙi a cikin yankuna masu nisa da hakan yake nuni da karfin da sojojin ruwan jamhuriyar musulunci ta iran din suke da shi daga cikin yankunan da soja da kuma dakarun kare juyin juhal musulunci na iran suke da jiragen yaƙi da akwai tekun indiya da kuma wasu tekuna a ƙoƙarin da suke na kare al'umma da kuma ƙasar kamar yadda janar shirazin ya ambata yayin baje kolin da aka buɗe a jiya an nuna sabbin kere-kere na kayan yaƙi da sojojin ruwan na iran suke amfani da su majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutane dubu biyu ne aka kashe a yakin da ake a ƙasar yaman ofishin da ke kula da harkokin jin kai da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya a nahiyar afirka da ake kira da ocha a takaice ya bayyana cewa ya zuwa yanzu yakin da ake yi a ƙasar yaman ya ci rayukan mutanen da suka kai uku majiyar majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da cewa kashe mutane da wannan adadi mai yawa a yakin da ake yi a yaman ɗin wani abu ne wanda ba za a lamunta da shi ba don haka majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da tsagaita wutar yaƙi a yaman ɗin domin an isa wata gaba da bai kamata a wuce ta ba. bayanin da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya zo ne da a daidai lokacin da ake juyayen wani kisa da aka yi wa mata sha hudu a shekaran jiya a gundumar alkudaida da ke himmacin kasar ta yemen tun a shekara ta da sha biyar ne dai saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suka shelanta yaƙi a kan ƙasar yemen da hakan ya sake jefa ƙasar cikin matsananciyar wahala. baya ga dubun dubatar mutanen da suka kwanta dama wasu dubun dubatar sun jikkata kamar yadda wani adadi na mutanen kasar suka zama 'yan gudun hijira to kuna ta da rado wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran fiye da mutane miliyan hudu da dubu dari biyu ne suka kamu da corona a ƙasar amurka a cikin watan nuwamba da ya shuɗe jami'ar john hopkins wacce take tattara bayanai akan cutar ta corona a cikin amurka da kuma duniya ita ce ta fitar da wannan alkaluman wanda shine mafi yawa tsakanin kasashen duniya idan aka cire brazil da kuma india bayanin ya kuma kara da cewa a cikin kowane minti daya ana samun mutane 99 da ke kamuwa da cutar ta corona cikin watan nuwamba da ya shuɗe adadin waɗanda suka kamu da cutar a kowace rana ta allah sun kai mutane dubu ɗari masana harkar lafiya a ƙasar amurka suna zargin shugaban ƙasar mai barin gado donald trump da yin sakaci wajen ɗaukar matakan da suka dace domin daƙile yaɗuwar cutar ta corona a cikin amurka. zababben shugaban ƙasar amurka joe biden ya ce kasarsa za ta koma aiki da jejiniyar nukila da iran da kuma ɗauke mata takunkumai zababben shugaban kasar ta amurka joe biden ya bayyana haka ne dai a wata hira da jaridar new york times ta yi da shi yana mai ƙada cewa za mu yi hakan idan tehran ta koma aiki da dukkanin sharuɗan yarjejeniyar zababben shugaban kasar ta amurka da yana amsa tambaya ne da aka yi masa dangane da wata kasida da ya rubuta a shafin tashar talabijin din cnn a watan satumba akan ko zai koma aiki da yarjejeniyar ta nukiliya da kuma ɗauke takunkumai joe biden ya amsa da cewa lamari ne mai sarƙaƙiya amma abu ne mai yiwuwa shugaban ƙasar mai barin gado donald trump ya fice daga cikin yarjejeniyar nukiliya irin a shekara ta 2017 ta da ƙaƙaba mata takunkumai masu yawa to ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu masu rari sai ku ga zama domin aji shirin nan na mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku bayanai masu alaka da noma da kiwo to a yau babu wani bayani ko labari da za mu kawo muku da ya wuce yin jaje na kisan manoman da aka yi a garin zabarmari da ke jihar borno da kuma wato yadda kisan ya munana da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar asabar 28 ga watan nuwamba da ya shuɗe ne dai ɗaya daga cikin hare-haren ta'addanci mafi muni da suka afko a jihar borno a arewacin najeriya ya faru mahara ne dai waɗanda 'yan boko haram ne suka kai hari a cikin gonakin shinkafa da manoma suke girbi da suka yi musu kisan kiyashi ta hanya mafi muni wasu manoman an fulle musu kawuna an dora su akan kan ƙirjinsu yayin da wasu aka raba jikinsu biyu lamarin da ya kama da yaƙi irin wanda ake a lokacin jahiliya farko rahotannin farko dai sun ambaci cewa adadin manoman da aka kashe 40 ne amma sannu a hankali wannan adadin sai da ya kai 110 bugu da ƙari an sami wasu bayanai akan ɓacewar wani adadi mai yawa na manoman da har yanzu ba a gansu ba daga cikinsu kuwa har da mata kusan bakwai wannan irin hare-hare da ake kaiwa manoma a tarayyar najeriya bai tsaya a cikin wato jihar tabarna ba idan muka nausaya zuwa yankin arewa maso yammacin kasar kamar jihar katsina da zamfara shakka babu manoma suna cikin matsanancin hali da kuma wuya inda mahara kan kai musu hari a cikin gonakinsu da dama daga cikin manoma sun bayyana cewa sun riga sun yi noma wanda shi ma sai da suka ba da kuɗin fansar ba su dama da su je gonakin wato suka baiwa masu kai hare-hare kudaden yanzu kuma da abin da suka noma ya nuna suna ji suna gani ya gagare su su girbe domin zuwa gona yana nufin wato mutum zai iya asarar ransa wannan irin matsanancin yanayi da manoman suka shiga ya ta'azzara baya ga rage yawan manoma da ake yi ta hanyar musu ɗauki ɗaiɗai to kuma ana asarar amfanin gona ga misali harin da aka kai a jihar ta borno baya ga kashe manoman da aka yi ta wannan irin mummunar hanya an kuma cinnawa gonakin shinkafa wuta wanda hakan yake nufin cewa za a yi asarar kayan abinci dama yaya lafiyar giwa kamar yadda hausawa suke cewa ta yadda a yanzu shakka babu kakar da za ta karato idan ba ɗauki aka samu daga mahukunta ba ko kuma aka buɗe ƙofofi da iyakokin ƙasar a shigo da abinci to shakka babu arewacin najeriya zai shiga wani mawuyacin hali ta fuskar ƙarancin abinci da fatan duk wanda yake da abin da zai iya yi komai karantarsa ya taimaka domin ganin cewa an fitar da arewacin najeriya da harkar noma daga wannan mummunan yanayi da ya shiga to ma sauraro a nan mu da sa'aya sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu da wani jigon muna fatan cewa fitowa ta gaba labaru ne masu daɗi a harkar noma ba irin waɗanda suke faruwa ba na kashe-kashe da kuma ƙona gonaki mu kasance cikin ƙoshin lafiya Dari dum dum kuyi ya ba mai to sai kuma shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa ma masu saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma ma ɗauki da sabuwar waƙa ce da mawaƙin na ƙasar iran mai suna hamid da haƙani ya gabatar da fatan masu su gyara zama domin a saurari shirin kamar da masu iya magana ke cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi ai saurare lafiya. شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دانه به دانه چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوشا چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دانه به دانه چه از شر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من این تو این جان من شوق چشمان من عاشق ها میکشی زیبای to madalla hamid da hakani kenan kuka saurara da masu are sun amfana kuma da wanda zamu kawo ƙarshen shirin namu sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da sabuwar waƙar amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku ci gaba kan cewa radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ku da biyar mu a shafin na yanar gizo wato Hausa www.hausatv1.ng. شکفته همیشه گل کام کام اگر yeah, yeah. Oh. ta masu sauraro da haka muka zo ƙarshen abinda za mu iya gabatar muku a wannan lokacin muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan allah kai mu muni lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu.